Karfe biyar da Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. Al'ummar gingimi suna kokawa a game da hauhawar farashin waɗansu kayayyakin masarufi a kasuwanni inda ƙungiyar 'yan kasuwa sun magantu. a ranar a wannan lokaci na lokacin damuna lokacin da ake cin karo da waɗansu cutuka na dabbobi wani likitan dabbobi na dogon dutse ya yi bayani ya ba da shawarwari a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan ayyukan ƙungiyar mata mai suna albarkanta da ke garin mako to yanzu ga labarun daki-daki dalla-dalla A lokacin baya-bayan na an yi la'akari tashin gwaron zabo na cimaka da kayayyakin masarufi a kasuwannin Gingimi, da yawan iyalai ba su samun wadataccen abinci. Maina Abdullahi ya tattauna da waɗansu magidanta ga abin da suke shaida masa. tiyan shinkafa dubu biyu da ɗari hudu muke saya gari dubu biyu tiya guda kuma tiyan ma ba na kirki ba ne kuma shi ɗin ma an ka nema a kasuwa ka rasa mu talakawa to bu mu san inda za mu sa kanmu ba wannan abun Allah ya kawo mana ahuwan shi. Muna shan wahala sosai wani fi sabilillahi ya je abun da ya samu ya kawo ya dafa ya cima ya zama masara ne da kana da naira ka dari biyu dari uku ka bada a gida da rana ka je gida za ka tar da abinci yanzu in ka bada dan dari ka biyu dari ka uku wallahi ba abun da za ka tar da a gida gaskiya wannan abun da mu tashi mun yi roƙon Allah gwamnati mai ya tashi da yayi kokari ya kawo sauki a cikin al'amura na yau da kullum mu talakoki a yanzu gaskiya muna cikin wahala yanzu ledan maka isfiga maka haka naira ɗari biyar dawa wannan da naira ɗari biyar muna sayan shi ta yanzu dawa da kanshi ma ya zama naira dubu da ɗari hudu a wani waje har dubu da ɗari biyar ga ba kuɗi ga tsadar rayuwa a cikin ba kuɗin kuma an zo an gabza ma abinci kuɗi to ya za kai talaka A cewar 'yan kasuwan gingimi wannan hauhawar farashin cimaka yana da nasaba ne da janye tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, inda hukumomi musamman inda farashin cimaka ya hau da kashi 50 cikin 100. Alhaji Ai ba Gana mamba na ƙungiyar 'yan kasuwa a hirarsa da Maina Abdullahi. tunda man fetur ya koma hannun 'yan kasuwa su kuma 'yan kasuwa suna sa farashi ne wanda zai fidda su kenan dalilin cire tallafin nan da gwamnati ta yi da kuma kara kuɗin man fetur da masu kamfanoni da 'yan sai da fetur suka yi shine ya jawo hauhawan farashin abinci ya karu mai ya karu kuma kuɗin huto da ma'aikata su ma suke a hanya na duwan dalilai wannan ne ya sa masu abinci su ma suka ga cewa dama dan riba ne suke yi su ma bari su kara kuɗi saboda su samu abin da su ma za su ya fahimta cikin su. kamar kudin shinkafa da jaka goma sha biyu zuwa sha biyu da rabi amma jiya ya kai har sha hudu gaskiya ana cikin tsanani mai wahala kuwa fi sabilillahi jikin talaka ya riga ya ji fiye da inda ake tsammani gaskiya mu a tsawon rayuwa da muka yi shekara kusan hamsin ko arba'in musamman bana mutane sun shiga halayyar da ba musamman yadda za mu kwatanta halayyar da mutane suka shiga ba A lokacin ruwan damuna, an fi cin karo da cutuka na dabbobi inda bayan da dabbobi suka fita a lokaci na fari suna da rauni sosai. Dr. Sa'adu Musa shugaban sashen kula da lafiyar dabbobi a Dogon Dutse ya bayyana irin cutukan dabbobi da aka fi samu da kuma matakan da ya kamata a ɗauka ga abin da yake shaidawa Abdullahi Danyuma. Cututtukan farko da ke damuwar dabbobinmu su ne tsutsar ciki, bayan tsutsar ciki akwai kuma abinci mai guba, wannan kuma na da nasaba da ciyawa mai guba da ba tununa ba da furannin itace, amma kuma akwai ciyayi masu guba don ba su kusa ba. A matsayi na uku musamman ma a wannan lokaci na damuna abin ake kira cutar gawayi, cuta ce da ke kama shanu da ke bayyana da zazzabi da gurgunta, sannan kuma akwai kwayoyin alamomin cuta na gawayi wannan kuma an same ta a cikin kumin ɗin duci ba da jima ba dole sai da aka yi shaushawa cuta ce mai haɗari sosai domin ana samun ta a ruwa kuma abin da ya fi kyau shine a yi shaushawa kafin damina Ruwan daminar shekarar bana tun soma wasu kawo yau tuni mutum goma sha bakwai suka rasa rayukansu mutane dubu ishirin da ɗaya suka rasa mazauninsu zuwa ranar ishirin da biyar ga watan jiya da muke ciki wannan shine sakamakon rahoton da hukumomin ƙasar Nijar suka yada a yau. rahoton kuma ya jaddada cewa iyalai 2,490 abin ya shafa wuraren zama 2,000 suka lalace waɗanda abin ya shafa. A ranar Asabar ne aka ƙaddamar da gangamin ba da magunguna na rigakafi a kan masassar cizon sauro ga yara 'yan watanni uku zuwa watanni hamsin da tara haɗe da gwajin tamuwa ga yara 'yan watanni shida zuwa watanni hamsin da tara. Za a kawo ƙarshen gangamin ne ranar 25 ga wannan wata da muke ciki a duka faɗin ƙasa. Sa'adatu Sanusi ta asibitin Zandar a hirarta da Ali Keta. shi wannan rigakafin ya shahi yara ne daga wata uku zuwa shekara biyar su ne ya shawa su ne ake ba wannan maganin shi kuma wannan maganin kamar yadda ake bada shi ana bi gida gida ne suna bada magani ga yaran nan wanda daga wata uku zuwa shekara biyar maganin na kwana uku ne in suka je cikin gidan za su ba yaro magani na kamar da suka je na kwana guda nawan sahaken da kuma na mai kwana mai bin shi kenan kwana na biyu da na uku za a kwatanta ma uwayen yadda ya kamata su bada don a samu yara su sha wannan na kwana uku gaba daya yana da muhimmanci sosai a ce yaran sun samu sun sha na wannan kwana uku don a samu magani ya yi aiki yadda ya dace a cikin jikinsu don saboda ana so a samu a yaƙi da cuta masar cizon sauro tunda idan yara suka samu shi sa wannan maganin daidai yadda ya dace kenan ana samun ragewa wannan masarar ko da ta zo ma yaro za ta zo mushi da sauki Ma'aikatan kafafen yada labarai maza da mata su goma sha biyu ne suke ɗaukar wani horo na kwanaki goma da ya fara tun jiya, wanda Proje Media Sahel Niger suka ɗauki nauyin gudanarwa bisa hanyar yanar gizo. Wannan horon dai zai baiwa mahalarta taron damar shirya waɗansu shirye-shirye masu inganci na radiyoyi. Haruna Anza, shugaban Proje Media Sahel Niger a hirarsa da Hassan Mumuni. Mun gayyato gidajen radio goma sha biyu akwai gidajen radio biyu daga Yamai sannan sauran gidajen radio sun fito daga sauran yankunan ƙasa kowane radio na da wakili guda zaman taron na kwanaki goma ya soma kuma zaman taron na da burin kawo gidajen radio tsara shirye-shirye masu ma'ana da inganci da za su rabawa bisa shafin facebook kuma bayan horon za a bibiya gidajen radio a tsawon watanni uku domin tabbatar da cimma muradun wannan horo al'adun su ne na farko kawo gidajen rediyo tsara ƙananan bidiyo tsara shirye-shirye shirye kuma tallace-tallace akwai kuma wasu ƙananan abubuwa da za su taimaka wajen raya shafin facebook da radio A ranar Lahadi ne Majalisar Shawara ta Agadez ta shirya wani taron muhawara a kan dabarun ilmantarwa a fannin makiyaya, inda zaman taron muhawarar ya ba da damar canza yawu a kan hanyoyin da ya kamata a bi a amsa bukatocin makarantun makiyaya. a yankin na agades muhammad anako shugaban majalisar shawara ta jiha a hirarsa da musa maman Mun shirya wannan dandali domin yin nazari, yin musanya tare da masu ruwa da tsaki daban-daban ya za a samu wani sabon salo da zai amsa bukatun 'ya'yan makiyaya. Mun gane cewa tun lokacin an daina ba da kwarin gwiwa ga wuraren ba da abinci na 'yan makaranta. Makarantu a bangaren yankunan kiwo matsayin ilimi ya ragu kuma yara an fidda su daga makaranta. A nan ne muka ce dole gwamnati sai ta yi tunanin mai da hankali kan makarantun makiyaya. Muna iya ingiza tattalin arzikinmu. Ana iya kawo mafita har ma ga tsaro ci gaba game da haka a bangaren yankin agadas shirinmu na ci gaban yankin mun sa tsara matsalolinmu na karatu a bangaren makiyaya bisa ga waɗannan za mu tattaunawa a tsawon kwanaki uku muna jiran shawarin kowa domin gwamnati ta sa hannu da gaskiya Bayan kai ga matakin ƙarshe na cin kofin duniya a kan waƙe a cikin salon magana da za a gudana a ƙasar Brazil a watan Oktoba, Nijar ta samu hucewa a karawar matakin ƙarshe na cin kofin nahiyar Afirka na waƙe a cikin salon magana da za a gudanar a watan Disamba a ƙasar Mali. matashiya mai waƙe a cikin salon magana mai suna fatima hamma dauda ita ce za ta wakilci ƙasar nijar a wannan kwamɓala ta duniya wacce ita ce zakara a kwamɓala ta ƙasa a karo na biyu ta ƙasar nijar tun a shekara 2019 A ranar 20 ga wannan wata ne da muke ciki aka buɗe gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta mata a Australia da kuma Nouvelle Zealand da kuma za a kammala 20 ga watan Agusta. a ƙarshen karawar ranar farko na rukuni a cikin ƙasashe hudu na afirka da suka halarta najeriya zambi maroko afirka ta kudu najeriya ce kaɗai ta samu maki ɗaya sauran sun tashi tutar babu a gobe zambi za ta yi karawa a rana ta biyu inda za ta kara da spain ta biyu a rukunin sai. wacce take da maki uku sun zo ɗaya da spain da musamman japan wacce take rukunin farko yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin rahotonmu na musamman yanzu dai mata suna mayar da hankali musamman wajen koyon ƙananan sana'o'i domin dogaro da kansu da kuma samun 'yancin kansu mata dai suna ayyuka da dama da ke ba su 'yancin kansu da kuma samun abin sakawa a bakin salati da kuma biyan bukatocinsu na rayuwar yau da kullum zambina uwar gidan sule shugabar kungiyar mata albarkanta ta a garin mako a hirarta da nana hadiza hassan Tun da farko ni na girka kungiyar nan, na yi ta neman mutane masu shiga a ciki, sai da na tara jama'a. Abin ya birge su a cewar su, tun da in ka iya aikinka na hannu, wani sabulu haka, bai kai ba sai ka je ka tara ma wani hannu don ya baka. Sunan kungiyar nan tamu, albarkanta moko, mu arba'in da biyu ne a ciki. Wani irin ayyuka ne kuke koyo, ko kuka iya? Muna hudda mai, muna yin sabulu iri-iri, muna na wanka, na wanke-wanke da wanki haka. Yau ba mai koya muna wani abu, komai muna iya yin shi da kanmu. Ko da mai bamu horo bai zo ba, muna iya yi. Bayan wannan, an koya muna girke-girke, kamar burabusko wato dambu. Muna yin abinci nan da ake ce ma a turance sandwich. amma mu da ɗan wake muke yin su da wasu kayayyaki kamar su albasa su tumatir da abin da ya kama da haka kuma muna taɓo batun tsaftar cikin gida sirkan da gamu. Muna iya cewa mako ƙauyace idan aka kwatanta da doso. Wace ƙaruwa aka kawo muku? An kawo muna karuwa tun da garin nan banga wanda ke yin sabulu ba ko hudda mai. Mu ne mutanen farko da muka fara yin shi kenan babbar karuwa ce aka kawo mana. Kayayyakin naku ana sayan su a kasuwanni? To ta ɓangaren kasuwa ka yi ba mu fara huddawa ba mu da kanmu ne ke sayan kayan da muke yi amma in ta kai inda muka samu babban jari za mu yi haka tunda karamar kafa ce ke gare mu hakan bai ba mu damar fidda kayan ba a gari don a saya duk da mun san cewa mutane na neman kayan muna sanar da 'yan kasuwa da muna nan gayi kafin mu isa a gare su kowace ranar lahadi ce muke taruwa lahadi kaka lahadi idan kuka saida kuna da wani tsari kamar adashe domin ayyuka su ci gaba To lahadi duka muna tarbata goma goma wasu kuma suna ɗaukar ramce a cikin kuɗin bayan wata ɗaya sai su biya. A ganin ku matan mako suna son wannan aiki sosai? Eh, suna son aikin gaskiya tunda wasu mutane ma suna nema a ƙirƙira musu ƙungiya. Wace matsala kuke fuskanta? Eh, Matsalar dai da muke fuskanta ita ce ta kayan aiki, babu su, da jari mai tsoka. Ka nan inda muka zo ma, babu kayan aiki. Muna son kungiyar ta girma, muna son tallafi, a ji kukanmu. To madalla ƙarshen labarun kenan amma idan kuka tarba ƙarfe shida da minti goma sha biyar za ku haɗu da babban muhawara kan baiwa mata magana domin tabbatar da yancin su wanda Zainabu Abdu za ta gudanar za ta gabata a harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya yanzu kuwa ga Aminata Abubakar ta shirya inda za ta kamo ku labarun harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.